إلى الرجل تعلم إياها ثابت الفساد على عين جيدة كما هو جدا جوة الفساد في رأيه جدا جيش يقول الفساد الفساد عائشة رضي الله عنها في سوى قال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أوتي حقه من أوتي حقه من الرزق هو تأبى ربيت لكون سهوا لأن يتكلم به وفقد أوتي حقه من خير الدنيا والآخرة أما قد فرقه أجر الدنيا والآخرة بما قال فقد وصلة الرحم وحكم الجوار وحكم الجوار

هو الوسادة أن لا لي ومن قطعني قطعه الله هو بيده أن لا القليل كما المراقبة هي يبدو أن لا يجمع مكان كلامه وكما أن لا يجمع مكان فيه إيه كده بل لو كما نبيه أن لا عقيم منه نقول أن لا يجمع مكان عليم منه نقول أن لا يجمع سليم منه جزء أبو تنبيه لكي ما يقول معنا رقيب إلى كما بينا كلامه شيء مكتوب على جلبات كأسئلة مراقب kama yana kasancewa yana ciki amma kuma yana tsada eh amma Allah ba daga gaba yana tsada baya gudu da Allah inna Allah kana alimun basira sannan Allah ne kuma habib ita rabbi ala kulli shay'in habib Allah ne ke komai da komai sannan kuma shi ne as-sami kuma shi ne al-basir kuma shi ne al-alim ولكن mutum da lura Allah kan alaikum rasiba. Idan muka samu wa ina idan kan Allah ya dakan duna, nan jiya ne da bayyana da kai. Inna kan Allah ya dakan duna, zan jiya ya kai duna. Inna kan Allah ya dakan duna, da bayyana da kai. Inna kan Allah ya dakan duna, zan jiya ya kai duna. To wannan sai ba ki imani da yin Allah. Na biyu sai ya ba ki misalta sabon Allah. لا ورجل ورجل جعلت ذات منصب وجمال فقال ماذا؟ فقال إني أخاف الله فقد الله تعالى

kuma ta tabbatar mana Allah shi ne mana cikin kowa da kowa sannan ta uku na hudu ta tabbatar mana Allah ne kuma da kuka ya haife mu daga asalin asalin mu shine annabi Adam sannan kuma har yanzu Allah ya yadda da mana tsoron Allah a ayar tsoron Allah to bi Allah ya ce ya yi wata mun ta tsoron kwakwa ko ce wa kasan ma Allah ne ji tsoron Allah wa kuma ke rufo da shi sannan kuma ku ji tsoron zumunta ta da ku yi wa ayar da ta mana kan zumunta لأن عائشة أنها الله تعالى هذه أن تقام هو اليوم أن تكون أنك يجب أن الله وبحمده أشهد أن لا إله

الشيء ما أقول إلا الله وسلم